ta karasa gaban shi ta durkusa Allah ya ja kwananka ina godiya ina jin farin ciki har ban san ta ya zan yi godiya ko ba da takwaicin wannan ba a biyan takwaici don wani takwaicin. ai mana ta dago sultan ya mike ya sa hannu ya dago ta suka mike tsaye ya rike kafaɗinta. wannan shine ki da kika kasa zabar abin da kike so murna ta yi tare da rungumar shi ta kai bakinta tana sumbatar shi na gode shi kenan dai a fidda ranar fidda shagali don taro a kan ran kashi daɗe bana buƙatar hakan san bana so sarautar ta zama zan rinka gudanar da ita babu buƙatar shagali mai hakan ke nufi ai mana murmushi dai talakaci hancinsa mai kula da sultan ba zai samu lokacin gudanar da wani mulki ba ya kula da kai ma mulki ne dariya ya yi jin yadda ta zaɓe shi akan sarautar da ya bata Allah ya miki albarka bayan fitar aimana aka ta sa aka fitar da kayan tsaraba ga kowa har da mai martaba a ciki bayi da kuyanki sun yi murna sosai jakadiya tsarabar ta ta daban ce ita ko ita ko dama ba tun yanzu ba aimana ta gama da ita tunda ta kai ta kasa mai tsare tunda ta kai ta kasa mai tsarki ranar aida sai da ta tabo mishi zancen bambanci da ya nuna tsakanin su shiru yayi ya ya kyale ta ganin duk kalmar da zai yi mata ya riga ya taɓa yi mata wajen nisar da ita akan abin da ya yi niyya ba zai fasa ba bayan kwana biyu ta rinka karɓar zigar wasu daga cikin mutanen gidan hakan yasa suka dawo kamar da da ita da aimana da sun haɗu sai gorin haifuwa da habaice habaice aimana kuwa ta sake hannu ta toshe kunnuwanta a yanzu ta yi alkawari ba za ta kuma kula aimana ba ba za ta kuma kula aida ba mai martaba ne zaune da sultan suna fira gimbiya ummi ta shigo Sultan ya gaida ita, yana shirin tashi don bar musu wajen. Gimbiya Ummi ta kalle shi. Alhamdulillah Sultan, na fahimci komai ya maka daidai a fadarka. Sultan ya sun koyar da kai sai lokacin ya tuna. Bai faɗa musu yadda yake jin ya samu komai lafiya ba. Ai man afuwa Gimbiya Ummi, na yi shiru ne akan maganar ina gudun kar mutanen gidan nan su fahimci ina. Dariya dariyar girma mai martaba yayi. Ai ko baka faɗa ba mun fahimta. Allah dai ya yi wa yarinyar nan albarka. ciwar gimbiya ummi shiru sultan yayi tare da miƙewa na bar ku lafiya yana fita gimbiya ummi ta kalli mai martaba ni kam wallahi ma yarinyar ta fara bani tausayi wajen me kenan hm. yau dai ko yaya ne zan faɗa akan haifuwa duk yadda yarinyar nan aida take mata gore ina sani amma ai mana ko kallanta ba ta yi kin zo da maganar da na jima ina sanyi amma abin mamaki shi sultan din bai taɓa kulawa ba A ajiyar zuciya da ita ce wannan lokacin ba za mu zuba ido ba zan zauna da shi ya kai yarinyar na asibiti a duba ta yana da kyau yin hakan mai martaba ya bata amsa sultan ne ya riƙe hannun aimana da take shafa kirjin shi ya kalle ta yana murmushi wai biya ummi ce ta ce na kai ki asibiti ki ga likita aimana ta ɗan razana tare da faɗin saboda me lafiya ta kalau ta ce tana buƙatar ganin jikanta daga wannan bangaren ya yi maganar yana mai shafa cikinta dariya ta yi allah sarki ni wallahi har hankali na ya tashi hannun shi ya kai saman kafadarta zan faɗa wa gimbiya zai yi ma ta shirya ganin magaji nan da haba ni ba wani abu a tare da ni sultan ya ja hannunta kin tabbatar dariya ta yi ta ce imana eh miƙewa tsaye tare da ɗaukar ta tsagwayen shikenan mu je na baki magajin yanzu yana maganar yana haihuwa da su kan gado Aimana ta miƙe ta dafa kafaɗar shi. shi kenan ba damuwa, zan karba. Tai maganar ta tana saka hannu ta fara ɓalle maɓallin rigarsa. Sultan ya kai kanshi a akan kuncinta da taimakonta ya kawar da kayan jikinsa. Kafin nata kayan wani salon wasa Sultan ya ci gaba da aika mata da shi. Sai da ya tabbatar ya kai ta inda ba za ta iya ba jurewa ba. Kafin ya hausa ne nashi tunanin ta hanyar kai kanshi yana tsotsar jikinta. Ya sani sarai salon yana tasiri wajen kawar da tunanin Aimana. nishi ta fara sakar masa tana yar ƙara sosai yake tsotse ta yana miƙar da hannuwan shi yana lalabar ƙirjinta tare da murzawa cikin salojin ai mana ta fara mishi numfashi hakan ya sa shi saka nashi hannun akan hajiya babba da ke kakkandarewa ya janye kanshi tare da mayar da jikin shi yana fara sassarfa cikin lumshe ido yana jin gamsuwa na shigarsa aida ta dafa cikin ta dake aida ta dafe cikin ke gabanta da ya turo sosai ta ci gaba da magana da bambanci ba har yanzu ko baki fahimci hakan ba kin kasa gane kowa yana ganin gazawarki ko da yake babu bukatar hakan sultan ya riga ya samu mai gadan mai gadan shi saura ma mai zuwa nan da dan lokaci aida ai mana ta faɗa tana fara nuna ta da yatsa wannan lokacin ta kai ta karshe sai dai kafin ta kara daga baki dan magana gimbiya saratu ta shigo farfajiya ai mana ta juya tana kallanta aida ta aika wa saratu wani mugun kallo Saratu ta yi maganar bata ganta ba ta yi kan Aimana. Gimbiya zo ki je. Aimana ta sauke ajiyar zuciya ta bayan Saratu. Suna shiga ɓangaren ta Gimbiya Saratu ta ce, "Wallahi ba ko gare ku, ni kuma ban san taya zan wa sultan bayani ba." Ba ko kuma Dariya Saratu ta yi. Sai kin kuma na. Aimana ta jawo ta. Kaji ne da mara kunyar yarinya. Sultan ne kika rasa taya zai sanar da shi, zaki sanar da shi. Wallahi kuwa shikenan yaushe zai zo zan sanar da shi. gobe ne ya ce yana son ganawa da sultan ne amma suwan safe za su yi babu damuwa zan tashi sultan ɗin da wuri kar ki damu da daddare aiman tana zaune tana jiran shigowar sultan yau kanta yana mata ciwo sai dai tana son isar da sakon saratu kafin ta kwanta bisa mamakinta sai gani ta yi sultan ya fito hannuwan shi ɗauke da kofin shayi guda biyu bin shi ta yi da kallo cikin daurewa ta ce ban yi tunanin kana ciki ba murmushi yana ɗan kallon ta ganin ba ta taso ta karɓe sa ba Allah ya sa lafiya lafiya lau alhamdulillah ta bashi amsa tare da kauda zancen da ba ta son ya gane ba ta jin daɗi ina can ina haɗa shayi ga gimbiya ina can ina haɗa shayi ga gimbiya ga fada yana miƙa mata kofin ai mana ta karɓa saracen shayin yana fita da kamshin sinadaran da aka haɗa ma shayin dan ya matsa fuska ta jin yadda kamshin ya doki hancinta ya ajiye kofin tare da faɗin ko me sultan yi shayin da shi ajiwa yayi ya matso ya jawo ta jikinsa kamar akwai damuwa tare da ke a'a sakon saratu ne na zo isarwa ta yi maganar tana gaya mishi dariya yayi Allah ya kai mu gobe amin ta ce sultan ya ci gaba da shan shayin shi ai mana ta miƙe sultan ya bi ta da kallo ya kalli kofin da ta bari bata sha ko kaɗan ba ya ajiye kofin yana binta a baya ya samu tana rage kayan jikinta baki sha shayin ba ya faɗa cikin sanyin jiki dan ya damu ai mana ta balle brazier jikinta ta nufe shi tana wata irin tafiya da salon jan hankali ga dukiyar fulaninta da ke girgizawa sultan ya kalle ta lokacin da ta zo gab da shi na faɗa maka shayin yana kamshi mara daɗi ban san me ka saka ba hannuwan shi yasa ya riko dukiyar fulanin da ke mishi yawo a ido bai bata amsa ba ya kai bakin shi akan ɗaya yana fara tsotsa ai mana ta jaye su suna faɗawa kan gadon ɗakin Allah sarki wannan kenan washe gari haka sultan ya fita don tarar bakinsa da za su zo domin neman auren kanwarsa Saratu. Aimana kuwa ta ji makwance jikinta babu kwari saboda ciwon kai da take jin ya rufe ta sosai. Lallabawa ta yi ta koma nata bangaren. Farida ta samu tana mata goge-goge a falo don yin shara. Ta zauna tana ɗan dafa kanta. Farida ta matso tare da dafa hannun kujerar da take ta ce, Lafiya kuwa uwar ɗaki na? Ragowa ta a hankali tana faɗin ciwon kai ne wallahi amma yanzu zan sha magani farida ta miƙe cike da rawar jiki za ta fara magana sai ga kuyan ga aisha ta shigo hannunta da turaren wuta za ta saka wa falon farida ta ce ki faɗa min inda maganin yake zan ɗauko miki daidai lokacin turaren ya gaure falon da ƙamshi yana dokar hancin aimana cikin sauri ta dafa hancin tana faɗin a'a me wannan tana maganar tana miƙewa tsaye farida ta ce me ya faru ai mana ta yi saurin nunawa aisha hanya akan ta fita da turaren wutar aisha san bata gane ba sai ma nufarta da ta yi don tambayar lafiya cikin sauri ai mana ta dafa cikin ta tana kakakin amai kafin farida ta zo har ta yi kokarin shiga ciki amma ta kasa a hanya ta kama malaya aman mai ciwo wanda da kyal take iya yin shi gaba ɗaya suka gigice suka yi kanta suna dafa ta tare da tambayar lafiyarta kai kawai take daga musu Farida ta yi sauran daukar wasu ruwa ta balle marfin tana zuba mata a fuska sai lokacin ta fara sauki ajiyar zuciya ta matsa daga jikin aman da ta ta matsa daga jikin aman ta dafa kanta Farida ta ce sannu Allah ya baki lafiya Ashe ta ce ko a kira likita ne kai ta daga mata ta dafa ta ta miƙe zuwa ciki Farida ta bi ta ta yi saurin shiga ban daki ta haɗa mata ruwa ai mana tana watsa ruwa ta fito da kyar ta iya saka wata doguwar riga ta fada kan gado zazzabi ne ya rufe ta ta kulle Farida tare da nuna mata maganin da za ta bata ta kalli Farida ta nuna mata maganin da za ta bata Farida ta dauko ta balle mata sai dai kuma me Aimana tana hada maganin hade maganin tare da amayo da shi amai sosai ta kara ta fara yi a gefen gadon hakan ya daga hankalin su Farida fadawa kan fadawa kan gadon ta yi tana dafa kai ga wasu hawayen azaba na binta Farida ta ce don Allah ki bani izinin samo mai duba ki. Kin ga hannu ta kaɗa mata amma Farida bata saurare ta ba. Ta wuce rasa mafita ta yi akan yasa ta nufi wajen gimbiya ummi ta shaida mata halin da Aimana take ciki. Cikin sauri ta biyo ta suka yi sashin tare da jakadiya. Ai kuwa a kofa suka sami Aimana suka sami Aimana tana kwance a wajen. Salati gimbiya ummi ta kama yi Tan tana kusawa kanta ta ɗago tana yi wa jakadiya magana amma ina jakadiya ta nufa ɗakin maganin gidan don kiran likita gimbiya ummi da farida ne suka kamo da suka mayar da ita kan kujera farida tana shafa mata ruwa a fuska ai mana tana jin su amma ta kasa komai sai hannu da ta ɗaga da kyal ta mayar saman cikinta da marata sai lokacin ta ji muryar gimbiya ummi hakan ya sa ta bude ido da kyar ta sa ɗayan hannunta tana riko gimbiya ummi yi hakuri ai mana yanzu za a zo a duba ki bata iya faɗar komai ba sai ga jakadiya da sauri ta tare da likita da akwatin aikin shi wasu daga cikin kuyankin da suka haɗu da jakadiya sun biyo ta ganin lafiyar aimana likitan ya fara duba ta farida kuwa sai sharbar kuka take yau uwar ɗakin ta babu lafiya yayi yayi aune aune gimbiya umi ta ce me ya same ta hajiyar zuciya yayi ina buƙatar samun fitsari don aunawa ga jini na ɗiba ba jimawa suka taimakawa mana wanda lokacin hankalinta ya ɗan fara zuwa jikinta yanzu ba ta so a ce za a yi mata awon nan saboda ta fara tunanin wani abu mai girma a tare da ita ga gashi dama wannan shine wata biyu ba tare da ta ga jinin al'adarta ba Ba ta gama tunani ba likitan ya fice yana zuwa cikin gida gimbiya mai gado lokacin labari ya je mata hakan ya sa ta shigo cikin sauri da nuna tausayawa sai dai zuciyarta ba hakan bane ba sannan kawai suke mata mama ta buɗe labule ta shigo tana tambayar lafiyar ta gabaki ɗaya masoyan aimana suna wajen da tashin hankalin da take ciki ku yanga hassatu ce ta isar ta isarwa ai da labarin rashin lafiyar aimana farko ta nuna halin ko kula amma tunda ta sanar da ita cewar kowa na gidan yana sashin aimana hakan ya sa ta nufi wajen innar aida kuwa don munafurci goggo ta turo matar baban magayaki don su ne dama kansu a haɗe haka aka taru kan aimana masu mata suna yi masu munafurci suna yi wata harara ai da take aikawa ai mana cikin masifaffen kishi a zuciyar ta tana ganin ko ba komai ta lafa a gidan tunda ba ta da lafiya cikin sauri likita ya dawo yana fara yi wa ai mana allurai a jijiya idanuwanta kawai ta rufe kimbiya ummi ce take tambayar shi ko ko me ya same ta aikin shi kawai yake ba tare da ya bata amsa ba Sultan yana zaune a fada lokacin ya sallama bakin shi. Uzairu ne ya shigo cikin sauri tare da sunkuyawa. Allah ya baka nasara. Labari ne daga cikin gida cewar Gimbiya ai mana ba ta da lafiya. Dakewa Sultan ragewa Sultan ne cikin bugawar zuciya yake fada. Me ya same ta? Ban san babu masaniyar hakan amma ɗakin magani suna kan duba ta. Cikin sauri ya miƙe tabbas ya san ciwon nata babba ne. Har ɗakin magani sun je duba ta. alkyabbar shi ya gyara yana faɗin muje ciki a kofar falon ma ya ga mutane sosai hakan ya ɗan ƙara ɗaga hankalinsa gaisuwa aka fara yi mishi bai amsa ba ya shiga ciki yayin da fadawan shi suka ja gungu a kofa yana shiga kuyanga da bayan ciki suka fara gaida shi suna ficewa cikin sauri bai amsa ba ya koma gefe aida ya koma gefen aida yana leka aimana wanda jakadiya mama gimbiya ummi gimbiya mai gado goggo da aida sun zagaye ta likita kuwa ya gama saka mata ƙarin ruwa barka da zuwa suka yi mishi ciki ciki ya iya furta sannan ku ya kalli hannun aimana da ke cikin hannun gimbiya umi ya juya ya kalli likitan tare da faɗin me ya same ta haka likitan ya yi saurin kallon sultan tare da saka hannu yana so su ya ya dan sunkuya tare da miƙa wa sultan wata takarda Allah shi taimake ka magajin gobe ne yake shirin samun ɗan uwa na'am sultan ya faɗa cikin firgici da sankara tantance maganar jakadiya ce ta karɓi zancen da faɗin daraja iya daraja Allah ya baka nasara akwai juna biyu tare da gimbiya mana sai lokacin mutanen gurin suka ƙara fahimta mama ta washe baki gimbiya ummi ta ƙara riƙe hannun Aimana tana faɗin alhamdulillah Farida da ke tsugunne gefe ta miƙe da murnar ta gimbiya mai gado gaban ta yi wata iriyar faɗuwa ta fara rarraba idanuwa tana neman kauda razanar da take tare da ita ta hanyar faɗin shagalin mu ashe ashe kafin ta ida kuku ta ce shi shikenan yau mushar magajin gobe zai yi wata harara mama ta aika mata don ta san munafunci ne ai da kuwa murmusa ido ta fara yi tana son kawar da wasu zafafan hawayen bakin ciki da ke son zuwar mata ta janye hannunta daga kirjinta da ta dafe ai mana har lokacin idan ta rufe yake sai dai tana jiyo maganganunsu sultan kam yayi sultan kam yayi ko motsi baya sultan kam ko motsi baya ya kame fuskar shi ai mana ta bude ido a hankali tana kallon takardar da likita yake ba wa sultan amma har lokacin bai amsa ba kallon ta yayi ganin ta motsa ya mayar da hannuwan shi baya ya harɗe su ya dago a hankali ya bi kowa na ɗakin da kallo ya kalli tsabar farin ciki da ya kasa buyuwa a fuskar gimbiya ummi tabbas ya san mahaifiyar shi tana son ganin jikanta na bangaren Aimana jakadiya ta daga baki tare da rike hanci don yin goda ayyirari kafin ta ida sultan ya dago da sauri yana faɗin ke ba jakadiya da aka yi wa tsawar ba ta mana sai da ta razana kowa ya dago ya kalli sultan da ya yi tsawa tare da hana jakadiya yin goda. Allah ya huce zuciyar sarkin sarakuna jakadiya ta bada hakuri tare da dorawa yau ina da tabbacin samun kaso mafi tsoka daga tukuncin da zan samu daga sultan Allah ya huce zuciyarka sultan ya fara kaiwa da komowa a falon hakan ya sa mana ta kafe idanunta akan shi da goggo da gimbiya mai gado sai su suke su su so suke su karanto farin ciki a tare da sultan amma sun kasa ya kalli likitan zaka iya tafiya idan ka karasa aikinka ya mai da hankali kan jakadiya so nawa kike so a baki takwaici har akan magajin gobe an baki me kike bukata yayi maganar cikin haushin cikin kaushin murya ai cikin sauri jakadiya ta hau da hakuri tare da shiga tashin hankali sumi sumi ta fice jiki babu kwari ta yi niyyar da ta fito za ta yada zancen a gidan amma wannan lokacin ta rasa kwarin gwiwa gimbiya ummi ta kafe sultan da idanuwa ta saki hannun aimana cikin rashin fahimta daga baki dai za ta yi magana sultan ya kara tattaki zuwa wajen aida ya rike hannunta ya ce ba kya tunanin abin da ke tare da ke ki samu kujera ki zauna yana maganar cikin kulawa Aimana ta yi saurin rufe idanuwanta gimbiya umu ta bi shi da ido. Ta kama hanyar fita. Gugguce ta ce, "Ai ka ganta nan, ba tausayin kanta take ba." Ya matsa wajen Aimana. "Ya kike jin jikin?" Banza ta yi da shi. Ya kawar da kanshi yana kallon su. "Za ku iya tafiya." Farida ta zauna tare da ita. Suna hanyar fita Sultan ya bi bayan su tare da fada. "Mama a kawo min shayi nan." Mama ta ce, "To ranka shi daɗi. Aida kuwa tana yar dariya ta shiga falon ta kalli gogo da ke shigowa bayanta. ai na faɗa miki sultan ba zai taɓa farin ciki da samun cikin aimana ba dariya gogo ta yi wallahi yau jakatiya ta bani dariya dan ta ga tana da dama da ikon aikata komai shi yasa ai Allah ya kara ai Allah ya kara mata wallahi dama ina bakin cikin shigewar shigewar aimana da take yi shi shigewa aimana da take yi gogo ta ce san abin duniya ne in na ra'ai mana kuwa in na ra'ai da kuwa tana can ta tokare waziri shi a lallai sai ya shiga gidan sultan tunda yake jin bakin ciki akan shi bai taɓa jin irin na yau ba ina tsoron yarinyar nan ta haifu a fifita abin da ta haifa akan kowa na gidan nan inna ta sauke ajiyar zuciya tabbas ina tsoron wannan lamarin cikin tashin hankali waziri ya shiga ɗakin shi ya ɗauko kwalbar barasar shi zaman darshen yayi a tsakar gida sai da ya sha mai isarsa kafin ya miƙe don zuwa wajen bokanyar shi da daddare gimbiya ummi da kanta ta je kaiwa mai martaba albishir ya kalle ta ya ce sai yanzu zaki zo Allah ya huce zuciyarka ai ga yar dariya yayi da kin fara shaida mini da ke zan ba wa tukuici amma Allah ya taimake ka ni kaina ban san me ya hana ni zuwan batun ɗazu farin ciki kike yi ke ɗaya tunda yau yar kita murmushi ta yi bata jira idawarsa ba gaskiya kan farin ciki baya misaltuwa Allah sarki can ko da dare ku yangi kuyangin aida sun ja tanga suna son ganin ko sultan zai je duba aimana haka kuyanga fadima da ta zo daga bangaren gimbiya mai gado har suka gama zagayensu sultan bai zo ba haka aimana ta sha karin ruwan ta leda biyu ba sultan bare ƙeyarsa har bacci da ta yi ta farka ta tambayi farida ko ya shigo amma ta sanar da ita bai shigo ba washe gare jakadiya ba ta da kwarin jikin sake aikata wani taro don nuna murnar karuwar da mutanen gidan za su samu tsawar da sultan ya yi mata hakan ya tsoratar da ita akan komai gimbiya mai gado ce tare da innar aida suna yan gulmace gulmace wanda kowanne da da munafuncinsa a ƙarƙashin zuciyarsa hmm. ai tunaninta yadda sultan ya zama kamar yaron goye a kanta hakan zai sa ya yi murnar samun cikinta innar aida ta ce ai shi kanshi ba son mulki a ɓangaren ta yake ba ya san ai da ce kawai za ta samu magaji sarauta ta dawwama a gidan nan hajja mai gado bata nuna komai ba ta ce kin ga ko idan aka kuskura ai mana ta samu magaji hakan zai samu sarautar biliyam su kwace mulkin gidan nan da suka jima suna bakin ciki sai dare sultan ya leko duba jikin aimana lokacin ta dan warware kaɗan ta yi ta jiran ta ji ana gabatar da shagali don murnar cikinta amma ta ji shiru a zuciyarta kai kai kai kai kai ko kuma dai duka daga barin dakata takar lokaci ya kure min sai mu haɗu da ku a kashi na gaba kawai don cinye da za ta ci gaba da kasancewa kuma wuta lafiya